This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a kullum tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hira da sahaba imam aliyu ya yi da babban jami'in gudanarwa na ayyuka a fadar gwamnatin jihar adamawa kan halin da ake ciki a jihar bayan kwato waɗansu garuruwa da ke hannun ƙungiyar boko haram muna kuma da rahoto kan 'yan gudun hijira da ke kurara jihar kano sai kuma sharhin jaridan hausa na najeriya kamar yadda muka saba mu ba ko masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya ce hare-haren jiragen saman da Amurka ke jagoranta da ake kaiwa kan mayakan daular Islama za su ƙara tsananta nan gaba a daidai lokacin da sojojin ƙasa na Iraki ke ƙara haɓaka. Hagel ya gaya ma wani kwamitin majalisar tarayyar Amurka a jiya Alhamis cewa kwarin gwiwar sojojin taron dangi da kuma karfinsu wajen yakar kungiyar ta isis zai yi ta karuwa kwatankwacin na sojojin iraki yayin da su ma suke kara karfi sakatare hegel ya kuma ce amurka da sojojin taron dangi na samun ci gaba a yakar mayakan isis da suke yi a iraki da siriya to amma dole ne fa amurkawa su shirya ma fafatawa mai tsawon gaske ya ce sojojin iraki da na kurawa da kuma na ƙabilu da taimakon hare-haren jiragen saman amurka au sun tsaida danawar da wannan ƙungiyar ke yi au sun fatattake ta kwata-kwata daga wasu wuraren to amma ya kara da cewa har yanzu ƙungiyar ta daular islama wata babbar barazana ce ga muradun amurka da ƙawayen amurkar da kuma yankin gabar ta tsakiya da hegel da janar martin damsi hafsan hafsoshin sojin amurka sun yi bayani jiya alhamis a gaban kwamitin majalisar wakilai kan harkokin soji isra'ila ta ɗage haramcin zuwa masallacin al'aksa da ta wasu musulmi bisa ga shekarunsu na haihuwa kafin nan dai 'yan sandan isra'ila sun hana mata da maza 'yan shekaru 35 da haihuwa da kuma tsofaffi zuwa wurin jiya alhamis prime minister benjamin netanyahu ya yi alkawalin ɗaukar matakan rage zaman ɗarɗa tsakanin yahudawa da falasɗinawa game da wannan wuri mai tsarki ga addinan biyu wanda kuma ke ƙarƙashin kulawar ƙasar jordan jiya alhamis din mr netanyahu ya gana da sakataren harkokin wajen amurka john kerry a ƙasar jordan tare da sarki abdullah na jordan kerry ya kuma yi wata ganawa ta daban da shugaban falasɗinawa mahmud abbas kerry ya ce dukkan ɓangarorin sun ba shi tabbacin cewa sun himmatu ga maido da kwanciyar hankali kuma suna ɗaukar sahihan matakai ba wai magana fatar baki kawai ba amma bai ba da cikakken bayani kan matakan ba To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta sake nuna damuwa game da sintirin da jiragen yakin Rasha ke yi daura da kan iyakokinta sannan ta gargaɗi Rashar ta mutunta dokar ƙasa da ƙasa. A wani bayani jiya Alhamis cikin kasar lafazi mai, magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka Jan Saki ta amince cewa koko dai ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta amince cewa lallai rasha ta iya bukatar atisaye irin na yau da kullum to amma ta ce yawan jiragen rasha da ke sintiri daura da arewacin amurka ya karu cikin 'yan watannin baya kuma amurka ba ta jin rasha na cikin wani yanayin tsaro mai bukatar hakan wata cibiyar nazari mai harkwata a birnin london mai suna european leadership network ta ce farkon wannan shekarar an tsinkayo jiragen yakin rasha samfurin jajjar na gudanar da atisaye iri-iri daura da kasar canada da kuma gabar tekun california wannan jawabin na saki ya kuma biyo bayan wani gargadin da rasha ta yi kwanan nan ne cewa jiragenta masu lugudan bama-bamai na dogon zango za su shiga yin sintiri akai-akai tun daga tekun arctic zuwa caribbean da kuma mashigar ruwan mexico iyayen wani bakar fata da wani ɗan sanda bature ya bindige a jihar missouri ta amurka na kira ga magoya bayansu da kuma jami'an tsaro da su kwantar da hankulansu su kasance cikin mutunci a daidai lokacin da masu bin kadin batun ke shirin bayyana ko za a tuhumi ɗan sandan da a aikata babban laifi ko kuma a'a babban lauyan dangin mamacin ya kira taron manema labarai a jiya alhamis inda ya nanata abin da gwamnatin jihar ta Missouri wato gwamnan jihar na Missouri Jay Nixon ya yi na kira ga masu zanga-zangan da su nisanta yin bore da wasoso da kuma tayar da hankula to amma lauyan ya soke shi saboda bai yi kira ga 'yan sanda su masu kai zuciya nesa ba an bindige michael brown a bayan garin st louis da ke fangasan ranar tara ga wata bayan da ɗan sanda mai suna darren wilson yau mu ci brown da wani abokinsa da su daina tafiya bisa kan titi wani al'amari dai ya rikide zuwa rigimar bambancin launin fata saboda wilson bature ne a yayin da shi kuma brown baki ne an kafa kwamitin masu bin kadin batun ne don sauraron bayani daga dr michael baden wani ƙwararren mai binciken manyan laifuka wanda 'yan uwan mamacin suka tuntuɓa don gudanar da bincike kan gawar ɗan nasu kurdawan iraki sun cimma wata yarjejeniya kan batun mai da gwamnatin iraki da ke birnin bagadaza wadda ga dukkanin alamu ta kawo ƙarshen wata daɗaɗɗiyar takaddama tsakanin ɓangarorin biyu a ƙarshen yarjejeniyar wadda aka cimma jiya alhamis gwamnatin yankin kurdawa mai kwarewar cin gashin kai za ta rinka sai da gangar mai dubu 150 kulle yomin ga gwamnatin tarayya akan tsabar kuɗi dala miliyan biyar. kurdawan za su rika amfani da kuɗin wajen biyan albashin gwamnati ba a bayyana tsawon lokacin da wannan yarjejeniyar za ta rinka aiki ba ministan kuɗin iraki ya bayyana yarjejeniyar da cewa wani babban ci gaba ne gwamnatin iraki ta daina biyan ma'aikatan gwamnati a yankin na kurdawa bayan da kurdawa suka fara sayar da mai ga turkiya mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta ce wannan aniya ta gwamnatin iraki da jami'an kurdawa ta warware wannan matsala kai tsaye kuma mai wahala na da ƙwarin gwiwa sosai labaran duniya kenan kuka saurara To madalla idan kuna biye da mu a shirinmu na asuba mun kawo muku hira da abokin aikin musahaba Imam Aliyu yayi da Malam Chuhado Babi Tijjani. babban jami'i mai kula da harkokin mulki a fadar gwamnatin jihar adamawa sahaba ya tambaye shi matakan da aka ɗauka na kare rayuka da ƙaddarorin al'umma bayan ƙwace garuruwa da ke hannun ƙungiyar boko haram sai ya bayyana cewa eh matakan tsaro na babba wanda muka ɗauka yanzu a gabanmu shine na magana roƙon allah shi mai girma lami don adamawa ya yi mitin da su muslim council da mai girma eh, sarkin mubi da sauran sarakunanmu sun haɗa kan mutane ana ta idi kowane lahadi ana roƙon Allah. yan uwanmu waɗanda suke kiristoci su ma sun mobilizing kansu ta hanyar kan da sauransu su ma suna roƙon Allah. Sojojinmu da sauran jami'an tsaro da 'yan banga da maharba kai ko da 'yan gari duka kowa dai ya ga abun ya isa haka gara a tsaya a fuskanci abu ɗaya. in ka gudu da ka tsaya duk al'amari in Allah ya ɗauki ranka abu ne eh, mai faruwa tunda Allah madaukakin sarki je kullu nasun zaikatul maut so ka tsaya da ka gudu duk abu ɗaya lokaci ai mutum zai mutu to ina gani yanzu al'umma sun tashi sun tsaya suka ga eh, hanya mafi inganci da mafi ɗaukaka shine a tsaya roki Allah kuma a fuskanci faɗan so shine dai matakin da aka ɗauka yanzu kuma ina gani wannan zil da yake cikin mutane ina ga insha Allahu zai jima yana jikinsu. su. Hmm. To, to daga ƙarshe akwai wani saƙo daga gwamnatin jihar Adama ga al'ummar jihar ta dangane da wannan al'amari? Eh, saƙonmu shi ne mutane su rike abu biyu zuwa uku. Na farko a ci gaba da roƙon Allah. Allah ya kawo mana sauki halin da muke ciki, kamar 'yan uwanmu da suka bar gidajensu daga madagali michika mubinos mubisa har maiha da yan uwanmu da suke borno da sauran jihohi halin da ake ciki aka bar gidaje ba karamin abu ba muna roko jama'a su ci gaba da roƙon allah na biyu muna roƙon jama'a su kula da yanayin zaman su a daina jite-jite a daina eh, maganganu na abin nan duk abin da suka ga wanda hankalinsu zai tashi a kira hukuma a sanar da su so shine babban abun da za mu kira ga jama'a a yi haƙuri a ci gaba da roƙon allah da yardan allah da yardan allah za mu samu sauƙin wannan al'amari haka um, um, mai sallama da kai kuna da alƙaluma game da yawan 'yan gudun hijira da suka baro waɗannan wurare zuwa yanzu ko da kuma waɗanda watakila aka a wannan hare-hare suka ritsa da su? Eh, wato ka samu exact Eh, tabbacin cewa lalalale ga mutane kaza wannan yana da wahala a hmm. najeriya kam koma yawan mutanen da muke da shi ana tsammani ne miliyon kaza amma tabbas ga mutanen da suka bar gidajen su ba wanda zai iya gaya maka wannan amma fi sabilillahi mutane da yawa dubai ai muna da camps da yawa wanda mai girma gwamna yana zagaya muna duba ana ta taimakawa gobe ma ni kaina zan yi inauguratin wani kwamiti wanda za su bi su bi gidaje-gidaje inda wasu ba su iya sun je kan ba sun zanna a gidajen yan uwa da abokanan arziki su ma za mu bi ta kansu mu yi musu agaji mu taimaka musu domin wasu eh, iyalin ba su da hali kuma ga yan uwa sun zo musu sun jibge a gidan suna su ma kansu sun zama abin tausayi to gobe zan inaugurating kwamiti karfe uku da yardan Allah wayanda za su bi gidaje-gidaje don su taimaka wa al'umma saboda ka exact number kam wallahi ba mu da shi amma muna ta kokari dai muna ta bi muna ta zagawa amma dubai ne dubai ne hmm. ban so in ce maka dubu kaza ya zama kuma na yi kuskure hmm. yanzu kamar sansanoni guda nawa kuke da su a fadar jihar adamawa waɗanda suka kuka buɗe sabbi kuma ko a kowane sansani kamar mutum na kuke kula da su a waɗannan wurare sansanonin suna da yawa wasu za ka samu dubu uku wasu za ka samu dubu biyu wasu za ka samu dubu hudu eh, wasu wurare za ga mutane a masallatai wasu mutane a coci-coci wasu mutane a gidajen mai na yan uwa you know kuma eh, gashi nan dai muna kan budewa ana ta abun nan to amma alhamdulillah mutanen kuma gaskiya suna da haƙuri domin sun yadda su zanna da juna ka ga mutumin madagali yana zama da mutumin maiha mutumin micika yana zama da mutumin mubi da iyalansu da yan da yara duka kuma suna haƙuri da juna wannan abun da za mu yi amfani da wannan dama mu yaba musu su ci gaba da haƙuri da juna duk mutumin da ya bar gidansa kam ya bar inda zai ji daɗi hmm. kuma yadda suke behavior yadda suke natsuwa suke kula da yan uwan gaskiya suke haƙuri da juna mun yaba musu su ci gaba da yin haka. Hmm. Hmm, zuwa yanzu kamar nawa gwamnati ta kashe wajen kula da waɗannan 'yan gudun hijira ko kuma nawa ta ware da nufin ci gaba da kula da waɗannan mutane? To kan abun eh, eh, mai gida yana nan kamar rike gida. Ba kai saka ware ka ce ga kuɗi iyaka wanda zai ishe ka shefe ne a gidanka ba. Hmm. Mu dai muna kan kashewa, muna kan kashewa don wannan amana ne Allah ya ɗora mana kuma mu ne mu yi musu. bayuwa mu ce mun kyautata musu yadda suke so. Wannan bayuwa banda Allah ba wanda zai yi wannan. Amma muna iya kokari da mu ga cewa rayuwarsu bai kuntatu ba. cewa nawa muka kashe gaskiya ba zan iya gaya maka iya adadin ba nawa muka ware shi ma abu ne wanda ba zan iya baka amsa ba don muna agaji yana zuwa mana mu ma muna yi Ba mu kaɗai muke yi ba, gwamnatin tarayya tana taimakawa. Wasu mutanen kirki suna taimakawa. Kamar nawa ka samu daga wajen gwamnatin tarayya zuwa yanzu? Eh, to, wannan watakila sai dai ka bani zuwa gobe, amma kayan abinci ne yawanci suke ta turawa da kayan eh, masarufi na ko kuke kira mm. ana ta turawa so ba zan iya baka amma dai su yi kokari amma adadi in ce maka lalle lalle miliyon kaza suka kashe gaskiya ba zan iya faɗa ka wannan Allah da magani Allah da magani Allah da maganin ciwo gashi to madalla babban jami'i mai kula da harkokin mulki a fadar gwamnatin jihar Adamawa kenan Malam Tuhado Babe Tijana Hirasu da sahabo imam aliyu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya, bakin wallai idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka ga cikin Lagos kuma ga batishin ga na shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta haka yake dan muraya jos Ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane a Kano na ci gaba da ba da agaji ga mutanen da suka ƙaurace wa gidajensu daga jihohin Adamawa da Yobe da kuma Borno sanadiyar har haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa a daidai lokacin da yawan 'yan gudun hijiran ke karuwa a birnin na Kano. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani. Habiba, daga Mubi, tun da muka zo ka bamu da wani damuwa, daga mu har iyalanmu. Muna ci muna sha, kuma gashi sun taimaka mana da abun kwanciya bargo taburma katifa filo alhamdulillah ga sabulu ga omo ga man shafawa ba su taba bari mu da wani damuwa ba kam alhamdulillah sai godiya muna ci muna sha ga sutura duka alhamdulillah mun gode wasu daga cikin 'yan gudun hijirar da ke samun mafaka a nan kano kenan waɗanda galibinsu mata ne da ƙananan yara Baya ga hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano, hukumar Hisba na kan gaba wajen ɗawainiya da 'yan gudun hijirar. Malama Zara'u Muhammad Umar ita ce kwamandar kula da al'amuran mata da yara ta hukumar. Gwamnati ta turo ta ga me suke ciki, su waye adadinsu yaya ƙanana ya manya sannan a mika mata abin da aka aka aka tabbatar. Gwamnati ta turo a kawo tallafin farko don a fara musu abinci kafin a san yadda za a yi. ɗaiɗaikun mutane suna kawo su kayan sawa da ɗan kayan abinci da sauransu sannan akwai ƙungiyoyi waɗanda suke haka fitattu wanda suka zo suka yi mana rawar gani akwai ƙungiyoyin ma da suke ci gaba kawai ba ma wai zuwa ɗaya ba yanzu dai abin da za mu fi neman tallafi sosai kayan abinci kayan abinci musamman irin kayan na karin kumallo haka sai kuma a kuma tayawa da kiran a tallafa musu da aikin yi matasan ciki kamfanoni da masu kuɗi akwai abubuwa fa da za ka iya kirkira don kai sadaka abin da nake dai kira na kenan tunda akwai matasa da yawa suna buƙatar yin wani abu ajiya ta sidi sa'idu zakari da ke zaman daraktar aikace-aikace ta kungiyar sisab ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke ba da agaji ga 'yan gudun hijirar ta ce baya ga kayayyakin masarufi da sauran bukatu ƙungiyar ta kuma mai da hankali ne wajen kwantar da hankulan masu gudun hijirar saboda daman da muka ji wannan abu ya faru mun san cewar a wannan lokacin wannan shine a ala abin da mutanen nan za su bukata aka fara nuna musu alhini aka kwantar musu da hankali mariga mun sani bayan tsanani insha Allahu sauƙi zai zo daga ubangiji subhanahu wata'ala a yanzu a yadda muka tsara shi ne akalla ba a ƙasar ba a sati za mu dinga shiga gurin nan sau uku dr habiba mu'atasim na ɗaya daga cikin ayarin likitocin da ƙungiyar ta sisab ta aika domin duba lafiyar wasu daga cikin 'yan gudun hijirar. Sun bugu wasu sun gaji ciwuka saboda yanayin tafiya wasu kuma dai haka nan dama ga shi ga wahala gashi kuma daman dai kila abu bai isa ba su suna tattare dai da yawanci gajiya da su zazzabi haka. Kada ma mata masu ciki. wata ta ce ita ta mamance kwanakin cikin nata saboda wahala rashin samun wadataccen wuri mai lafiya ko isasshen bacci haka da abinci mai kyau da sauransu mun dudduba lafiyansu waɗanda ba su da lafiya mun ba su magunguna yanzu haka dai yawan 'yan gudun hijirar a nan kano waɗanda hararren 'yan bindiga a lardin arewa maso gabacin najeriya ya tarwatsa ya ta sama dubu uku mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Najeriya. Toma da yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabi'u da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan Hausa na wannan mako. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda a shafinta na hudu ta buga labarin da ke cewa yunkurin tsige tambuwal na fuskantar tangarɗa. Labarin ya ci gaba da cewa a yayin da shugaba Jonathan da PDP ke yunkurin tsige shugaban majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal wanda ya canza sheka daga PDP zuwa jam'iyyar APC. Sanatocin jam'iyyar PDP sun nuna cikakke goyon baya ga shugaban majalisar wakilan wannan matsayi na sanatocin ya biyo bayan wata tattaunawar sirri da suka gudanar ne a ranar talatar da ta gabata kuma matakin nasu baya rasa nasaba da zaben wakilai na jam'iyyar inda gwamnoni da za su kammala wa'adinsu kuma suke neman tsayawa takarar kujerun majalisun dattawa suka mamaye zaben a kuma shafi na shida na jaridar rariyar ta buga labarin da ke cewa ƙananan hukumomi takwas na hannun boko haram in ji shatima labarin ya ci gaba da cewa gwamna kashin shattima na borno ya tabbatar da cewa a hali yanzu kananan hukumomi takwas ne daga kananan hukumomi 27 na jihar ke karkashin ikon mayakan boko haram yana mai cewa suna shirin kwace birnin maiduguri gwamnan ya nuna cewa kananan hukumomin da abin ya shafa sun hada da ngala kalabalge marte askira uba bama goza mafa da wasu bangarori na kwanduga da abadam yayin da kuma suke kokarin mamaye kukawa Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga wani labari a shafinta na shida inda labarin ke cewa an cafke likitan bogi a asibitin Malam Aminu Kano. Labarin ya ci gaba da cewa a ƙarshen makon da ya gabata ne jami'an tsaron asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka kama wani mutum da ke gabatar da kansa a matsayin likitan asibitin inda yake karɓar kuɗi daga jama'a da niyyar samar musu aiki a asibitin. mutumin wanda tsohon ma'aikacin asibitin ne mai suna salisu abdullahi ya bayyana kansa da dr salisu mijin yawa kuma ya shiga hannu ne lokacin da yake karɓar kuɗi daga hannun wani mai neman aiki mai suna awali shehu a kuma shafin jaridar aminian na baya ta buga labarin da ke cewa an fara yunkurin cire ma'azu daga shugabancin jam'iyyar pdp Labarin ya ci gaba da cewa an fara wani sabon yunkuri na cire Alhaji Ahmadu Adamu Ma'azu daga matsayin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa a ranar talata ce babban kotun tarayya da ke abuja ta fara sauraron wata kara da take neman a bayyana naɗa ma'azu a matsayin shugaban jam'iyyar da zama haramtacce wani lauya kuma ɗan jam'iyyar pdp mai suna ezonye ndubusi ya gabatar da karar wata biyu da suka gabata inda ya buƙaci babbar kotun tarayya ta cire ma'azu daga shugabancin jam'iyyar Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na shida, inda labarin ke cewa jigawa ta raba gidan sauro miliyan uku ga mata da yara. Labarin ya ci gaba da cewa a yunkurinta na yaƙi da zazzabin cizon sauro, gwamnatin jihar Jigawa tare da tallafin ƙungiyoyin sa kai na duniya ƙarƙashin shirin nan na magance cutar zazzabin cizon sauro na ƙasa sun miƙa kimanin gidan sauro miliyan ga mata masu ciki a faɗin jihar. kwamishinan lafiya na jihar dr tafida abubakar ya furta haka yayin bikin kaddamar da rabon gidan sauran na wannan shekara wanda aka gabatar a garin kafin gana da ke karamar hukumar birnin kudu muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria to sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho alaikum radio america mai magana shugaba iliya kan ke da shayi wasu da a gaskiya radio america na bugo ne don in jinjina muku yadda kuke da labarai na gaskiya a gaskiya ni duk labaran da kasan na ji in ba da gabatun kuma radio america ba da gaskiya duka kaunin ku yake ne amma gaskiya yadda nake yaba muku ya kamata radio america da fatan za a samu da wannan sako na na jirgin amurka inda nake jin daɗin mu'amala da su allah saka muku da alheri allah ƙara muku jama'a na gode na da kullum Assalamu alaikum biyo ya wuce dan Allah dan annabi ina so ku san mun da wannan sako ga mutanen Najeriya da ƙasa gaba ɗaya da duniya gaba ɗaya. a gaskiyar magana buba galadima ka ba in najeriya kunya akan abubuwan da ka yi akan janar muhammadu buhari yanzu kamar kai buba galadima har sai janar muhammadu buhari ya neme ka ka dibi irin fawar da janar muhammadu buhari ya baka lokacin kana jam'iyyar cpp buba galadima ka ci amanar janar muhammadu buhari in najeriya ba mu mahaukata ba ne ba wayaye ba to ka sani da kwankwaso janar muhammadu buhari duk da Allah Ubangiji ya tsara tona asirin munafukai daga musu mogon daura rijiyar da duk wabban kuri Assalamu alaikum VOA sunana Rabiu dan makelawa shi mai kasar Nijar daga nan Lagos shirya. Dan Allah VOA ku ba ni dama in aika ra'ayina ga eh, wato yan siyasar mai Nijar ina kira ga yan siyasar Nijar da su koyi da irin yan siyasar Najeriya saboda yan siyasar Najeriya in kana cikin wani farti ta gafartin ya kauce ga manufa da kake kake ganin kamar ita ta ki da ka sai ka bar wannan farcen ka sai ka kuma cikin da ka gaya maka daidai ka yi takara abin da ka so a cikin shi amma mu in sai samun nan kiran sai ga ban kamar a ce kamar so kamar mana manahici ne ko kuma zagon kasa yaya kana cikin wani farti kuma ka je ka amince mana mutami na gaba cikin wani farti kuma ka zo kana kiran wani taro kana ta kai ni shugaba kai ni shagoran abun nan in gaskiya ne ka ga wannan farti bai masa da kake so ka bar shi ka je ko kai naka ko kuma cikin wancan wanda kake ganin kamar ya baka wani matsayi cikin gwamnati haka ne ina ganin wanda ya gida ma yana son ya bi ka sai sai sai sai duka can kusa kumin hakin kutare assalamu alaikum kuma na rabu dan makirawa kasan mai nijar da galibus najeriya na gode Assalamu alaikum sashi hausa na mai amurka mai magana sayan yan takara daga dogon daji ina kira ga aminu waziri sita masu ba shi shawarar shi hito ta kai shugaban kasa su tabbatar da ni da nau gani ba masu yane na ba nan dai da yake takarar gwamnan jiha ya kamata su takarar gwamnan jiha sabida da 'yan lema da 'yan kotu iya akwai masgoya bayan waɗanda ka so ne sabida irin ayyukan da yawa ƙasa to da haka shawarin da nika shi kada ya hito takarar shugaban ƙasa kira kira da suka mai san ba masu so ne na ba masu son su kai su ga babu bai ga gwamna bai ga shugaban ƙasa amma kiran da nika ya mara ma a tiku abubakar goyon ya ba shi baya su cimma manuhoyi na cigaban ƙasa. To kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya ce hare-haren jiragen saman da Amurka ke jagoranta da ake kaiwa kan mayakan daular Islama za su ƙara tsananta nan gaba a daidai lokacin da sojojin ƙasa na Iraki ke ƙoƙarin haɓaka. hagel ya gaya wa wani kwamitin majalisar tarayyar amurka jiya alhamis cewa kwarin gwiwar sojojin taron dangi da kuma karfinsu wajen yakar kungiyar ta isis zai yi ta karuwa kwatankwacin na sojojin iraki a yayin da su ma suke ƙara ƙarfi isra'ila ta ɗage haramcin zuwa masallacin al'aqsa da taima wasu musulmi bisa ga shekarunsu na haihuwa kafin nan dai 'yan sandan isra'ila sun hana mata da maza 'yan shekaru 35 da haihuwa da kuma tsiffi zuwa wurin amurka ta sake nuna damuwa game da sintirin da jiragen yakin rasha ke yi daura da kan iyakokinta sannan ta gargaɗi rashar ta mutunta dokar ƙasa da ƙasa a wani bayani jiya alhamis cikin kakkausar lafazi mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka jan saki ta amince cewa lallai rasha ta iya bukatar atisaye irin na yau da kullum To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da shirin addini na Bello Habib Galadanci. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam siri da ya harhaɗa shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.